Za mu fara shirin namu ne a tarayyar Najeriya inda za mu lega kungiyar kwallon kafa ta Eyimba da ke a ba Kungiyar ta fita da wata takarda da ta raba wa manema labarai. Takardar dauke da sa hannun jami'in hulɗa da jama'a na kungiyar Samson Oji inda kungiyar suke kira ga dukkanin al'umma da su guje da wasu rubutu da yake yawo a kafar da zumunta ta zamu cewar kungiya ta Eyimba FC ta rage albashin 'yan wasan ta kashi Hamsin. bayan shan kayi da ta yi a hannun kungiyar kwallon kafa ta Wuki Tuwaris FC da ci ɗaya da nema cikin gasar Premier league na nigeria mako na sha kungiyar ta ayimba ta ce babu wani lokaci da shugabanninta suka yi wannan batu na amincewa da rage albashin wani dan wasa. nan kuma hukumar shirya gasar cin kofin nnl a nigeria ta tabbatar da janyewar kungiyar kwallon kafa ta daka da fc da ke oyo daga gasar nnl na shekara 2026 mai zuwa hukumar ta yi alkawarin daidaita jadawalin wasanni domin samar da hanyoyi da za a yi wajen cimma burin da aka sa a gaba hakan ya zamo dole domin janyewar wannan kungiyar ta da kada kamar yadda hukumar ta sanar har yanzu dai muna bangaren afirka inda wani mamba a hukumar kula da wasan kwallon kafa ta kasar ghana gfa frederick Achimfan ya ziyarci magoya bayan kungiyar kwallon kafa ta adwan fc da suka ji rauni a wata hatsari a kan hanyarsu na dawowa gida bayan da suka yi wasan gasar ta kasar ghana gpl da kungiyar kwallon kafa ta asanti kotoko a kumasi hadarin da ya jawo har da rasa rayuka frederick ya mika ta'aziyarsa ga iyalai da kuma masoya magoya baya guda biyu da suka rasa rayukansu a wannan hatsari za mu leƙa hukumar kula da wasan ƙwallon kafa ta afirka a yau laraba ne hukumar kula da wasan ƙwallon kafa ta afirka wato confederation of african football cup za ta ba da kyautar gwarzon ɗan wasan ƙwallon kafa na nahiyar afirka na shekara ta 2025 bikin da za a yi shi a can ƙasar morocco yan wasan da za su fafata a wannan karo sun hada da ashraf hakimi ɗan wasan ƙasar morocco sai kuma muhammed sala dan wasan ƙasar masar cikin jerin sunayen akwai victor osimhe dan wasa ne da ƙungiyar ƙwallon kafa ta nigeria a shekara shekara ta 2024 ademola lukman shine ya lashe wannan gwarzon dan wasa na yankin afirka To bari mu karkare da bangaren nahiyar Turai inda zamu leka bangaren saye da sayarwar 'yan wasa gabanin shigowar watan Janairun shekara ta 2026 inda kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid mai fafata a gasar La Liga ta sanya kafa tare da kungiyar da suke fafata a gasar Premier League na kasar Ingila wato Arsenal da kuma Chelsea na shirin ganin sun kai farmaki don neman sayan dan wasan Juventus mai suna Kenan yeldis bayan da dan wasan mai shekaru 20 da haihuwa su ta yi tsamari na karin kwantarakin tsakaninsa da wata kungiya da ke can kasar turkiya mai suna tore har ila mai horas da kungiyar kwallon kafa ta manchester city kuwa pep guardiola ya nuna sha'awarsa ne don ganin daukan dan wasan cologne dan kasar jamus said elmala mai shekaru 19 da haihuwa bala dahiru gta hausa amurka ke magana daga bauchi a nigeria